Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu rama jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a intanet ta intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. yau litinin 14 ga watan oktoba na shekarar 2019 yusuf aliyu harandale tare da abokiyar aikina amina buhari auna da sauran abokan aikinmu daga nan birnin washington dc kai tsaye muke gabatar muku da shirin namu idan muka shiga cikin shirin za ku ji cewar an yi bikin yaye wasu masu tada kayan baya wadda suka ci gajiyar shirin gwamnatin tarayya na yi musu ahuwa. sai don kuma muka shiga cikin sauran rahotannin namu batun wutar lantarki a najeriya da take ta daukan takaddama bayan wani rahoto da ya bayyana da cewar gwamnatin tarayyar najeriya na kashe zunzurutun makudan kudade watan akan haka kuma za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku shin wai kuna ko ganin cewar kun gamsu da ayyukan da gwamnati ke cewa tana yi musamman a wajen samar da wutar lantarki Lambar dai kamar kullum ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Daga bisani za mu kawo muku labaran tamola amma a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawari a yau Litinin cewa zai kakaba wa Turkiyya manyan takunkumai saboda mamaya da ta kai kan mayakan kurdawa a Siriya. Amma kuma ya kare matakin da ya dauka na janye sojojin Amurka da suke haɗin gwiwa da kurdawa a yaƙi da IS. Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa shin mutane suna tunanin mu je yaƙi da Turkiyya wacce mamba ce ta NATO? Ya ce lallai yaƙi-yaƙen da suka ƙici suka ƙi cinyewa za su zo ƙarshe. Ya ce mutanen da suka jefa mu cikin wannan ƙangi a gabas ta tsakiya ne suka fi so mu ci gaba da zama a wurin. ya ce akwai yiwuwar mayakan kurdawan za su saki wasu 'yan kungiyar is da ke gidajen kurkuku a wani yunkurin saka mu cikin wannan batu amma shugaban na amurka ya ce turkiya ko kuma sauran kasashen turai inda galibin mutanen suka fito za su iya sake kama su. Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa yana nan yana aiki tare da shugabannin majalisun tarayya ciki har da 'yan Democrat masu adawa akan batun ƙaƙabawa Ankara takunkuman tattalin arziki. Wata tsohuwar hadimar shugaban Amurka Donald Trump a kan harkokin Rasha da Turai yau Litinin ta ba da bahasi a asirance akan bincike da ke iya kai ga tsige shugaban kansa. inda ta yi ƙarin haske a kan korar da Trump ya yi wa tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine, Marie Yovanovich a cikin watan Mayu. Ya zuwa watan Yuli da ta bar fadar White House, Fiona Hills ita ce babban darakta a harkokin turai da rasha akan tsarin trump na tsaron cikin gida tana da kuma masaniya game da shirye-shiryen bayan fage akan harkokin wajen amurka lauyanta liwa volonsky yana kwamitin sha'anin tattara bayanan sirri na majalisar wakilai ne wanda suka bata sammaci tana kuma shirin amsa tambayoyi da aka mata a makon da ya gabata Yanovich jami'ar diplomasiya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa wa 'yan majalisar cewa Trump ya kore ta bakin aiki ne bisa zargi mara tushe na ƙarya. Biyo bayan cacakar da lauyan Trump kuma tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani ya yi mata. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar India ta mayar da kimanin mutane miliyan hudu wato kasar India ta mayar wa kimanin mutane miliyan hudu layukan wayoyinsu a yankin Kashmir na India a yau Litinin wani matakin maido da zaman lafiya a yankin bayan shafa makonni goma da New Delhi ta rage wa yankin ikon cin gashin kai kana ta tabbatar kana ta wato tabbatar da tsaro a kanta ta kuma katse sha'anin sadarwa a yankin. ko da yake dawo da layukan wayoyi sauƙi ne ga masu zaune a yankin sai dai har ila yau ana shakka abubuwa za su koma yadda suke a nan kashmir wanda hanyoyinsa da kuma kasuwanninsu suka wato wato hanyoyinsa da kuma kasuwanni suka yi fayo babu jama'a abinda wasu suka kwatanta da kin amincewa da ayyukan new delhi Wani mai gidan otal a Kashmir, Wasim Chaya, yana cikin miliyoyin mutane da suke farin cikin maido musu da layukan wayoyinsu. Yana mai cewa ina matukar farin ciki a yau. Ya ce na riga na amsa kuma na yi kira sau shida. kimanin layukan wayoyin hannu miliyan biyu ba a riga an hada su ba kana ana ci gaba da rufe intanet. Ba gaida Amina Buhari Auna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Idan muka shiga babin rahotannin namu kuwa za ku ji cewar gwamnatin Najeriya na ci gaba da gudanar da shirinta na yi ma 'yan matasa 'yan tsagiran nan na kudancin Najeriya a huwa. Hassan Umar Tamwal ya haɗa mana wani rahoto dangane da wannan ahuwar. an yi bikin yaye matasa masu ta da kayar baya da aka yi wa afuwa a jihar ondo da yake jawabi a wajen bikin mai baiwa shugaban kasar najeriya shawara na musamman a game da yankin niger delta kuma kodinatan shirin afuwar shugaban kasa farfesa charles dukubo ya ce za a taimaka wa matasan masu ta da kayar baya da aka yi wa afuwa kuma aka ba su horo Farfesa Charles Dukubo ya ce bayan wannan horon da aka baiwa matasan gwamnati za ta taimaka masu don su dogara da kawunansu ya bukaci matasan da su yi amfani da ababen da sun ka koya don ciyar da ƙasa da al'umma a gaba kuma su zama masu alfanu ga al'ummar ta yadda za su zama a cikin al'ummar. Gwamnan jihar Ondo Oluwarotimi Akeredolu wanda mai bashi shawara na musamman akan Niger Delta Mr. Oyin Alabi Jikan yau wakilta ya ce shirin afuwar ga matasan shine tubalin samar da zaman lafiya a cikin jama'ar da ke lardin kuma afuwar ta rage aikata laifuffuka a yankin. Ɗaya daga cikin waɗanda aka yayan mai suna Glowing Allen ya buƙaci takwarorinsa da na sami horon da su zama 'yan ƙasa na gari don horon ya amfane su. Matasan dai an horar da su ne a game da gyaran mota, kafinta, gine-gine, ɗinkin tufafi da dai sauransu. Hassan Muhammad Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida sarkin yaƙi Hassan Umaru Tambuwal. Sai batun wutar lantarki a Najeriya da aka kwashe shekaru ana gafara sa amma ko kaho bai bayyana ba. Wani rahoto da ke bayyana da cewar gwamnatin tarayyar Najeriya tun daga shekarar 1990 zuwa yau ta kashe fiye da naira tiriliyan takwas don gyara wutar lantarki a Najeriya. Amma masana na ganin cewar akwai sauran rina a kaba. muddin ba za a gaya ma juna gaskiya ba lallai hakan alhaji yusha'u aliyu mai sharhi a harkokin kasuwanci da harkokin yau da kullun ya muna ƙarin haske Cutar lantarki dai a tattalin arzikin duniya wanda yake digital economy ne wato tattalin arzikin wanda yake tafiya kai tsaye. To rashin wutar lantarki yana kawo cikas yana kuma hana ci gaba sannan kuma yana hana gwamnati samun kuɗi sannan kuma yana kashe al'umma yana samar da rashin aiki sannan kuma yana haifar da fitintunu waɗanda ya shafi tattalin arziki. To amma shi ita gwamnati duk waɗannan kuɗaɗe da aka kashe na tsawon shekaru ashirin ya allaka ne da kusan kashi sittin cikin ɗari na waɗannan kuɗaɗe kuɗaɗe ne na cin hanci da rashawa waɗanda an ware kuɗaɗen kuma ba yi amfani da kuɗaɗen ba kuma an yi bincike kuma an gano sannan kuma ba a yi amfani da binciken ba haka kuma duk irin wutar da za a sayar an sace fasalin kamfanin wanda yana da kyau amma ba a ba kamfanin da ya dace su da wutar lantarkin ba haka kuma irin jarin da aka bukata da irin kwarewar da ake bukata domin waɗannan kamfanin da suka da wata lantarki a same shi ba saboda an sa shawarar an kuma sa shawarar cin hanci da rasuwa a cikin ta. To ana iya cewa kenan duk wannan ikirari da ita wannan gwamnatin ta Muhammadu Buhari take yi na yaƙi da cin hanci da rashawa ana iya cewa kenan har wa zuwa yau ita ma bata yi wani katabus game da tattalin arzikin Najeriya ba kenan musamman a bangaren wutar lantarki? Eh za a iya cewa haka ɗin ne tun da a yanzu haka duka kamfanonin nan ba wanda ba kamfanin da bai saba alƙawuran da ya yi na samar da wutar lantarki da kuma kyautata wutar lantarkin ba na ɗaya kenan na biyu kuma duk abubuwan da ake sama ni yau ɗin nan da nake maka magana a matsayina a wurina yana ta fafutuka ne wanda za a yi a sami transformer wanda bai zama matsala ba to kaga cewa inda lokacin da mutane ƙasa ya kasance suna siyan kayayyakin da kamfani ya kamata ya siya suke kuma aikace aikace sannan kuma hukumomin gwamnati manya-manya an tsora ma talakawa su sai nisa an tsora ma talakawa su ce wannan sannan gwamnati ba sai magani waɗannan abubuwan ba sannan kuma ana kallo gwamnati ta da iya biyan dubu talatin a matsayin karancin albashi ba sannan kuma bayan ba ta iya biya ba amma ana ba talakawa mutum wutan lantarki da ya ce dubu talatin a wata wanda ba a samar da wutar. To za a ce ba a yaƙi da tsanci da rashawa a wannan bangaren. Idan aka yi la'akari da irin kuɗaɗen da aka ce an kashe a fannin wutar lantarki sama da tiriliyan biyar da dugo takwas, ana iya cewa kenan abubuwa ko ko tattalin arzikin Najeriya ya shiga wani hali kenan ko ko an rasa waɗansu riba da ƙasar Najeriya za ta ci kenan fiye da wannan adadin kuɗin ko ko sun kai ƙasa da wannan kuɗin za a iya cewa. Eto, eh a da kai wannan kuɗaɗe ne kawai da aka kace tiriliyan biyar. idan ka ɗauka hasaran da aka yi na kudaden da aka sa to kuma hasaran da aka yi na rashin wutan fa idan za a yi kiyasi sai ya ninka wannan so goma hasaran da tattalin arzikin ya yi to ka fi kenan bayan da za a yi hasaran tiriliyan ham a cikin shekaru ashirin so goma da ce tattalin ka bai girma ba saboda kullum ita wutar lantarkin nan ya fi taimakon mai nika bayan isa take taimakon mai nika ita take taimakon mai aiki ita take taimakon mai aski ko take taimakon manya-manyan kamfanoni to kamfanoni sun koma siyan gas gas din nan kuma saboda tsadan shi kayayyaki sun yi tsada talakawa ba su siyan kayayyakin kamfanonin kuma yanzu sun rufe saboda ba a yau wanda suke ciyar kayan su da irin tsadan da suke da shi da kaga a hasarorin yana da ɓangarori da dama kuma in aka ci gaba da samun wannan hasarori to kaga tattalin arzikin ƙasa duk yunkurin da za a yi a gina shi a cikin shekara ashirin ko shekara talatin in ba wannan wuta. zai zama kamar mafarki ne kawai. mu ba ta da mu a ka ta bi kana ma'aikaci dan musa. Tun a gaida Yushau Aliyu wani mai sharhi akan harkar tattalin arzikin ƙasa. Masu sauraro akan wannan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wai kuwa kuna samun wutar lantarki a yankunanku? Duk kuwa da zunzurutun kuɗaɗe da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta kashe koko tana kashewa a fannin wutar lantarki? Amma kamun nan bari mu shakata da wannan. na ga amina da juli kuma dai kuna ta ɗan kaɗa kai wannan wakar dai ko dai ta muku daɗi ne dai. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiram na farko daga jamhuriyar Nijar. Wa muke da shi a jamhuriyar Nijar? Kuna tare da Abdu Kasko daga unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. To Mala Abdu Kasko muna jin ka. Ina da zan badawa kamar yadda mun kashi a bisa ga tsarin kudin da gwamnatin Najeriya ta kashe bisa ga gaskiya to mu lalle alhamdulillah mu mun yaba bisa ga wannan tsari da gwamnatin Najeriya ta yi. Abin da yasa mun kaci haka na mu nan Nijar mun ji daɗi sosai tun da mun wutan najeriya kuma muna fata a samu a ƙara fannin wuta saboda da ita ce muke unhwani kenan duk abin To Abdi Kasko, kai kana magana eh. cewar ku kuna samun wuta a nan baya ga su waɗanda suke baku wuta wutar su ba sa samu su me za ka ce dangane da su kuma halin da suke ciki? Eh to muna fata su ma a samu a ɗauki matakan da za a daɗi a bunƙasa wannan wuta ta mu ki zama ta wutan nan da za a sa tsakaninmu da su kenan a daidaita ko daidai saboda muke aiki kenan an yi kyawu daɗinmu ne mu duka gaba ɗaya ko ba haka ba to mun gode malam abdu bari mu koma kaduna garin gwamna wa muke da shi a kaduna eh, kuna tare da muhammad abdullahi daga naka to malam muhammad muna jin ka wallahi dai a nan dai gaskiya an ce dai wutan baya zuwa a lokacin da ake so kaga mu wanda muke ba da nijar wutan amma mu ma ana wutan baya ishe mu eh. muna son gwamnati ya dan taimaka dan gyara wuta yadda ko ina ya zamanto ana amfani da shi a najeriya to ba ku gamsu da waɗannan zunzurutun kuɗaɗe da ake cewa an kashe ba kenan eh to an kashe kuɗin amma gaskiya mu ba mu gan aikin aiki wuta ya ba mu yadda muke so To mun gode bari mu tafi jihar Taraba. Wa muke da shi a Taraba? Kana magana da Aliyu Muhammad. To Mala Aliyu ka dan kashe rediyon ka. To muna jin ka yanzu. Abin da ake magana a kan wutan nefa. Eh. Ai akwai waɗanda ake kirkiro wa'annan kuɗaɗen da aka kashe din. Eh. Ai aiki da shi din ba an gano su ana sane da su. Mm. me ya kamata ba za a kamo su a hukunta su doka ta yi aiki a kansu a kwato wannan kudin a ci gaba da inganta wutan ba eh. ita ce kawai abin da ya cancanta a yi tunda an gano su an gano waɗanda suka ɗebi wannan maƙudan kudaden ne ya kamata a ce doka ta yi aiki a kansu to mu tafi jihar jigawa muke da shi a jigawa Ana magana da Musa mai lamba sabuwar tayar mota a Diga. To Malam Musa muna jin ka. Batun wuta ai mun jima da gafara sa ba mu ga kawo ba. Eh. Sabon ministan nan ma yake ba. Wutar mamba da kawai a baki ake faɗa. Eh. Amma a tafi ko gudun ma ba tare ba. to kana nufin kenan malam musa ka ce waɗannan zunzurutun makudan kuɗaɗen ku har yanzu ba ku ga wutar ba kenan wallahi ba mu ga amfanin sa ba kuma ni na tambayar ku na shigo zaki iya fi yake na yanzu hmm. ya kamata idan kula wannan suka ci kusan wutar ne wannan tun dubi da haɗe zuwa yau domin hukunta to mun gode malam musa bari mu tafi jihar ah, jigawa no jihar nasarawa to to jihar nasarawa muke da shi eh, salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana sunana isu maji to mala isu muna jinka daga lafiya to muna jin ka. To alhamdulillah na yi farin ciki na na same ku yau. To mu muna farin ciki da da saduwa da kai a nan. Gaskiya abubuwa irin na harkokin yau na Najeriya to sai a hankali. Eh. In ka lura kan magana harkokin wuta na Najeriya to in mamu an dai gwamnati ba ta kula ba za ta yi abubuwa irin na da. Eh. Za a ce goma na da da ni yanzu. To. Saboda maganar wutan nan gaba ɗaya. har yanzu irin na jiya ne ba eh. dama dama duk wannan zunzurutun kudaden kana da fin kenan kudaden na ce an kashe to an kashe a gwamnatin a wannan lokaci shekara hudu na ya faru ya zo nan da kuma wanda muna cikin nan ya kamata buhari yi kokari a duk wasu abubuwan yana faruwa na baya da ya kasance wannan lokaci ba same shi ba shine gyara na gaskiya kenan to mun gode Allah ya sa sakon ya kai gare su bari mu tafi Kaduna garin gwamna wa muke da shi a Kaduna kuna tare da Abdullahi Muhammad Tela a fakar da hayin banki Kaduna Najeriya to malam Abdullahi muna jin ka to alala hakika maganar wutar lantarki a Najeriya al'amarin mu dai sai dai addu'a eh wallahi tallahi gwamnatin najeriya duk irin kudaden da ake warewa akan maganar wutar lantarki waɗansu ne suke yin waka cika tashi da kuɗin ba a yin komai yanzu a nan kaduna bari baka wani labari eh. lokacin da ministan wutar lantarki ya kawo ziyara jami'ar ahmadu bello ta zaria eh. kwanan su biyu a kaduna wallahi lahi kwana biyun nan da ya yi wutar lantarki ko girgiza ba ce a kaduna ba kwana oh. biyun nan cur ina da wutar lantarki to baka ganin to baka ganin to malam la baka ganin su eh? kila ba su da masaniyar ana dauke wutan nan ne su manyan a'a suna da masaniya ai kullum muna koke-koke a gidajen rediyo da kafafen jaridu kullum muna koke-koke sannan kuma akwai wani abu da nake so ka fahimta a duk duniya ba inda ake cikin cinikin janareto na tare wutar lantarki irin najeriya saboda me masu kamfanonin janareto din nan su suke ba su cin hanci domin wuta ta lalace to Allah ya kyauta bari mu muna nan dai har yanzu a jihar ta Kaduna wa muke da shi a Kaduna Dr. Yusuf Aliyu Arande barka da lasariya to barka ka dai malam Murtala to na Murtala ina kiran ku da garar gasa a Kano tarihin Najeriya to muna jin ka to dakta abun yana ba mu mamaki ko wannan sako bai zo nan ne girma shugaban kasa ne kaga kwanaki yan daura sun ce ranka ya tefa ran da ka zo gida kamar da wuta ka zo kana barin daura wuta na barin daura haka kaduna ke faruwa wai kuma sannan wai mummunci da tsammani wai ina kudaden da aka turo amma wai fashola ne wannan sabon minista ya ce tatsuniya duk maganin da wai ina miliyoyin dalolin da ake wada tun da suka kawo mulki wannan jam'iyya ya kamata ba na efcc sun kamo shi a yadda ko muna gidan da girma shugaban kasa da babban murya sauran da muke masa ba mu son a samu akasi dan kar tariya mai kansa ya kamata ya kira shi ya kawo kudade ya sauke shi a minista bai cancanci ba dan muna cikin duhu ne yanzu da nake da kai da wata kwana uku sai dai in je in sa caji a jan wayewaye da sauransu ya kamata dai a sa abin da za a tashi lafiya. To Malam Murtala wannan abin gaba ɗaya a cikin jihar ta Kaduna ne ko a yankin ku ne kawai. ai kusan kowanne yanki ina gawa da tayi su aliwa ne kowa ka kira ba wuta kowa ka kira gefe ko a ba wuta awa ɗaya wata ma aka kawo mana gano wai ita hajjiya wai sasa a duhu wai ita ne ɗauke wuta wai sasa a duhu. to Allah ya kyauta ya kamu da zamu ya dauka kenan yanzu. ta masu sauraro muna dai godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa gobe ma rana ce sai ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc inda agogonmu kai tsaye ke cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shirin labaran wasanni. Kungiyar kwallon kafa ta Najeriya sufa Eagles suna tashan yabo da jinjinawa bayan nasarar da suka yi na samun yin canjaras kokunan doki da kasar Brazil inda suka ci juna ɗaya da ɗaya a wasan da suka yi na sada zumunci a babban filin wasa na kasar Singapore. a wurin mutane da yawa idan ka yi kunnen doki da brazil kamar kayi nasara ne ba wai an sha ka ba Super igo dai su suka ma fara cin Brazil din a wannan kwallon da suka yi inda Aribo dan kwallon Glasgow Rangers ya fara ciwa nigeria cin ta na farko a minti na 35 daga baya casimiro na Brazil ya rama musu. haka zalika yadda nigeria ta yi da brazil haka ita ma senegal suka yi da brazil din a ranar alhamis da ta wuce inda su cimma ma suka yi kunin dokin cin juna daya da daya a wannan wasannin da suke na sada zumunci a singapore wannan sakamako yana nufin wannan shine karo na hudu da ke brazil take kwallo ta kuma kasa samun nasara a gasar sada zumuncin da take da wannan kasan shan afirka to halin yanzu mun samu labarin cewa thomas da nabi ya ajiye a aikinsa na zama kocin kungiyar kwallon kafa ta super falcons ta mata ta nigeria kenan duk da cewa har yanzu akwai shekara ɗaya kafin kwantaragensa ta kare. shi da wannan dan kasar sweden din dan shekaru 60 da haihuwa ya janye kansa daga halartar ma wasanni biyu na karshe da super falcons suka yi saboda rikici da gardama da ja'in da ke gudana tsakanin shi da hukumar kwallon kafa ta nigeria ha kuma ya ki halarci tarurruka wanda ministan wasanni sanda dali ya shirya domin a sulhu wani rahoto da bbc sports suka bada ya nuna cewa wasikar ajiye aikin da shi dana din ya rubuta ta nuna cewa yana korafe-korafe da dama da suka hada da cewa ba a biyan sa albashi hatta gidan zama ma a hana shi bayarwa kamata ya dai a ci ragin saboda za ta kare ba sai bayan najeriya ta halarci wasannin olympics na tokyo a cikin shekarar 2020 baɗi kenan to amma a ƙarƙashin wannan kocin najeriya ta samu nasarori da dama da suka hada da cewa shi da na biyu din ya taimaka ya kai 'yan kwallon na mata na najeriya sun kai ga rukunin wasan kota final a wasan cin kofin duniya da aka yi a faransa sannan kuma ya taimaka musu suka ci wasan kofin afirka na mata wato nations cup ba da bayan haka shi ya yi musu jagoranci suka lashe kofin farko na wafu wato na kasashen afirka ta yamma a shekarar 2018 shi dai shi ne kocin farko dan kasar waje da aka bai wa jagorancin wannan kungiya ta kwallon kafa ta matan najeriya To ƙarshe bari mu kammala da gaya muku cewa kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta samu sabon koci wanda ko ba wani bane illa Rudi Garcia mutumin nan da ya taba zama kocin ƙungiyoyin wasanni na Olympic de Marseille da kuma AS Roma. Shirya Garcia dan shekaru 55 da haihuwa shine zai mai gurbin tsohon kocin su Lyon din wato dan Brazil din nan Silvino wanda aka kore shi daga aiki a makon jiya bayan da ita Lyon din ta kasa cin kofin na League One a wasanni biyu da suka yi cikin wannan kakar to jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan daga washington mun bar ku lafiya a gaida aliyu mustapha sokoto da wannan labarai a takaice yanzu kuma masu saurare za mu kawo muku labaran duniya a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawari a yau litinin cewa zai ƙaƙabawa Turkiyya manyan takunkumai saboda mamaya da ta kai a kan mayakan kurdawa a Siriya. Amma kuma ya kare matakin da ya dauka na janye sojojin Amurka da suke haɗin gwiwa da kurdawan a yaƙi da IS. Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa shin mutane suna tunanin mu je yaƙi da Turkiyya wacce ta NATO? wata tsohuwar hadimar shugaban amurka donald trump a kan harkokin rasha da turai yau litinin ta ba da bahasi a asirance a kan akan binciken da ke iya kai ga tsige shugaban kansa inda ta yi karin haske a kan korar da trump ya yi wa tsohuwar jakadiyar amurka a ukraine marie yovanovich a cikin watan mayu To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Aminu Buhari Auna da kuma wadda ta haɗa mana shirin ta kuma ba da umarni. Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yau Mr. Greg Bounds. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. Assalam.